Ni ba taɓa yin azumi da ganin watan rediyo ba, har kawai sai a ji a shiga cikin wani kurtun abu a ci an ga wata. Ye? Ni dai na ga cewa mutum da ya yarda da Allah, sa kai, da ka yarda da alkur'ani a gabanka aka yi wahayi, da ka yarda da Muhammadu manzon Allah sallallahu Alaihi ganin sa kai ko kwa zamani kuka yi da shi. sai azumi malam na kwana talatin ko ashirin da tara shine zai gagara dan musu.